shin ne dalilin da yasa sarakuna ke kai gwamnoni gaisuwar sallah manyan masarautar kasar Hausa kan gudanar da hawa iri daban-daban a lokacin bikin sallah ɗaya daga cikin irin waɗannan hawa mafi shahara shine wanda ayin sarki ke kai wa gwamna gaisuwa wanda misali a Kano akan kira shi da hawan Nasarawa a Zaria da Katsina kuma akan kira su da hawan Bariki sai irin wannan hawa na tarihi mai tsawo a faɗin ƙasar Hausa sarkin dawakin tsakar gida na masarautar Katsina Hassan Usman Kabir ya ce Wannan al'ada ce da ta samo asali tun a lokacin Turawan mulkin mallaka. Shi kuwa da Wadakali wani masani kan al'adar ƙasar Hausa ya ce hawan Nasarawa hawa ne na mu a ga hukuma. To sai dai ba a lokaci guda aka fara gudanar da irin wannan hawa ba. Za mu duba asalin wannan hawa a masarautu biyu na ƙasar Hausa da suka haɗa da Kano da kuma Katsina. Shin yaushe aka fara hawan Nasarawa da ake yi a Kano? An fara hawan Nasarawa ne a tsakanin shekarun uku zuwa takwas? lokacin da sarki Kano Abbas kamar yadda wani masanin tarihi a masarautar Kano Muhammad Fatu ya tabbatarwa da BBC. A wannan lokaci babban baturin yaƙi shine Dr. firaxa Gakil wanda shine ya raba Kano zuwa gundumomi. Fatu ya ce a lokacin hawan Nasarawa sarki kan fito wanda kofar kudu daga nan kuma sai ya tafi gidan sarki da ke unguwar Nasarawa sannan kuma ya nufi gidan gwamna. Bayan ya fito daga gidan gwamna ya kan titin Lodge Road sai ya bi ta Bank Road ya shiga unguwannin Sabon Gari da Fage sai ya bulla ta kofar mata ya kuma shiga ta kofar Fatalwa hakan nan wani masanin al'ada a masarautar Kano Nasir wadakalil ya ce sunan hawan Nasarawa an samo shi daga kalmar nan ta Nasarawa da ke nufin Bature kasancewar a lokacin hawan Nasarawa akan je unguwar Nasarawa ne domin ganawa da gwamna sarki kuma ya kai masa ziyara tare da tattaunawa akan abubuwan da suka shafi harkar mulki daga jihar Katsina kuma shin yaya aka samu hawan bariki Hassan Kabir Usman shine sarkin dawakin tsakar gida na masarautar Katsina ya tabbatar da BBC cewa an fara yin hawan bariki ne a Katsina a shekarar 1960 lokacin sarki na farko daga gidan Sulba wato sarki Muhammad Dikko kuma an fara hawan ne lokacin wani baturen resident da ake kira da Mustapha Alma duk da cewa turan mulkin mallaka sun fara isa Katsina ne a shekarar 1903 lokacin sarki Abubakar na gidan Dallazawa babu wata jituwa tsakanin sa da masautar Katsina da kuma turan mulkin mallaka har sai bayan da sabon sarki wato sarki Muhammad Dikko a wannan lokacin ne da sarkin kan tara hakiman ƙasar katsina domin kai wa a gaisuwar sallah a unguwar madoji wanda aka fi sani da gra a yanzu madoji ta kasance a unguwa ce da ke wajen gari inda sarki ke ajiye dawaki sai daga baya kuma akan mai da tura da ma'aikatan su canza zama a lokacin da sarki da hakiman suka kai ziyara bature Rezan wato resident officer kan yi wasu jawabai kan ayyukan da yake so a gudanar a tafiyar kasar tun daga wancan lokacin ne da kuma sarakunan da suka biyo baya wato usman na da kuma kabir usman da kuma sarki mai ci a yanzu wato abdulmumin kabir kan kai irin wannan ziyara ga gwamnonin bayan samun yancin kan najeriya sarkin katsina kan kai ziyara ne gidan gwamna wanda har yanzu yake unguwar madoji wanda aka fi sani da gra yanzu haka da ya shafe shekaru 115 din bayan fara wannan al'adan a ƙasar katsina tarihi da ya nuna cewa gabanin zuwan turawa sarakai a ƙasar hausa kan je su kwatana domin kai wa sarkin musulmi gaisuwa sai dai bayan zuwan turawa ne kuma an rage ƙarfin iko da sokoto take da shi wannan dalilin ne yasa sarakuna suka fara yin hawa a masarautunsu daga baya kuma turawa sun ga dacewa cewa bayan yin sallah ya kamata su rika zuwa suna gaishe su domin talakawa su san cewa sarakuna a ƙarƙashin su suke kamar yadda Muhammad Fatuhu ya bayyana